الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة المسلمين الأمة المسلمين na duk duniya a ko ina kuke a kowane sako kuke ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da wannan rana mai albarka wanda kowa yake kishin ganinsa shine ranar idi wanda alhamdulillahi rana ce ta bayyana farin ciki da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaranyo mana a watan Ramadana mai albarka watan gafara watan afuwa watan ‘yantawa daga zunubai watan itikafi watan sauki alkur'ani watan tarawihi watan kiyamun laili watan lailatul qadari muna gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa wannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya nuna mana shi lami lafiya ya raya mu ya bamu lafiya kuma ya bamu ikon azumtan shi gashi nan har yau take sallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah komai yayi farko babu shakka yana da ƙarshe to yan wana musulmi masu albarka shi ranar idi rana ke fata murna ba a azumi ko da ana bin wani bashi ba a azumi a yau yau ranar ci da sha da sada zumunci da fatan alkhairi da addu'a ga yan uwa musulmi sahabai sun kasance yardan Allah tabbata a gare su idan suka haɗu da juna a rana mai kamata yau suna cewa taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya karɓa mana ya karɓa muku kullu amin wa antum bi khair Allah wani ya sada ku da alkhairi a kowane a kowane shekara muna gode wa Allah subhanahu ta'ala. to ya yan wana musulmi yau fa mutuna an kunce shaidanun nan da aka ɗaure mana su a cikin Ramadan yau fa an rufe ƙofofin aljanna yau fa an buɗe ƙofofin wutan nan kun san dalilin da ya sa na tunatar da mu game da kunce shaidanu da aka yi shaidanun fa an ɗaure su tsawon wata ramadana gaba ɗaya saboda ni da kai da dukkan wani musulmi har da ke da kuka an ku musulmai allah ya ɗaure su aka sa musu cen aka kulle su watan su ɗaya yau ba sa walwala saboda dalilin mu yi walwala mu yi mu bauta wa allah subhanahu ta'ala ku tuna fa duk wanda ka yi sanadiyya aka kulle shi na tsawon wata ɗaya a ta dalilin ka aka kulle shi to ran da ya fito fa yana kullace da kai ran da ya fito fa yana riko da kai abinda nake so shaidan in ba a yi hankali ba zai rama zai rama ya huce haushinsa to kowa ya tabbata irin darusan da ya samu a ramadana ya samu darusa na haƙuri da juriya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko mutum ya zage ka ma ka yi haƙuri ka ce inni sa'im ta samu wannan haƙurin ta samu dauriya na yin salloli na tarawihi waɗansu har da tahajjudi ana haɗawa alal aƙalla akan samu awa uku ana sallah an samu khatma na ƙur'ani an sauke alƙur'ani an zo an saurari tafsirai fassaran alƙur'ani mai girma an zauna a masallaci an ciyar da masu azumi an ciyar da marayu an suturtar da mutane an suturtar da waɗanda ba su da shi an kawo abinci an raba kuɗi an yi koma da komai waɗannan darusan da muka koya ga bugu da ƙari ga shi kuma ga azumi ga shi duk an nesanci duk wata alfasha alhamdulillah to muna son waɗannan darusan ya ƙwana musulmi kar a zamanto kuma an yi su a banza fa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ana son mutum idan ya yi aikin alkhairi ya yi aikin ibada to kada ya ɗauko mummuna kuma ya yaba a kai ya lafta a kai sai ya disar da wancan ɗin ya dishe abinda muke so yadda tarbiyyar da aka samu da darussan da aka koya na ramadana ɗin nan ana son su ɗore har iya rayuwar mutum ina jin mutum da zai sallah ya yi tahajjud awa biyu ya yi tarawihi awa ɗaya ina jin a rayuwanka ya dan wani musulmi tashi na awa ɗaya ko ko minti talatin ba zai gagare ka a rayuwanka ba ina jin mutumin da ya azumi kwana ɗaya biyu uku har talatin ko ashirin da tara kamar yadda muka yi na wannan wata ɗin nan ina jin azumin litinin da alhamis sau biyu dai a mako ba zai gagare ka ba karatun ƙur'ani da aka sauke a wata ɗaya ina jin karanta izu ɗaya ba zai gagare ka a rayuwarka ba ciyar da al'umma da aka yi na abinci ɗaruruwa to ina jin ka zaɓi maraya ɗaya a rayuwanka ko miskini ko biyu ka ce za ka ciyar da su iya rayuwanka ina jin wannan ba zai gagare mu ba haƙurin da muka koya a ramadana mu ɗore a kansa na mai yuwaffa na ajruhum bi ghairi hisab Allah yana sakanta masu haƙuri da ladan da bai da iyakoki abinda ake so dama manufar ramadana din ya tabbata dama Allah ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai Allah ce la'allakum tattaqun a samu wannan tsoron Allah kuma ya dore ya ci gaba a ga mutum ya fito ya zama to graduate khirij kamar na watan ramadan watan ramadana wato kamar jami'a ce inda ake tarbiyyantar da mutum ana son duk wanda ya yi ko ya graduation daga watan ramadana a ga ɗabi'unsa da halayensa da mu'amalarsa da ibadarsa da sauƙin kansa komai a samu ya canja har a rika mamaki a rika ci ah niyya na gawa ne haka ne a ce ai alhamdulillahi ai tun a ramadana ɗin nan da ya wuce muka ga malam ya canja wannan shine manufofin azumi a ga tasirinsu a jikin mutum a ga tasirinsu a kalaman mutum a ga tasirin ramadana a mu'amalan mutum da zai rika yi da jama'a a ga kuma rayuwarsa gaba ɗaya a ga tasirin ramadana a jikinsa shine la'allakun tattakun domin ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine manya-manyan manufofi na ramadana, bayan haka a ɗore kuma wajen sa ido wajen yara da yake yau take sallah ina yara za su shiga wani irin fita yara suke yi ina ne za su shiga saboda Allah na tuba muna roƙo Allah ya ka mana tsari ya ka mana ɗauken bala'i zamani fa ya canja ba kaman da ba yanzu yaro yana da kalima ɗaukan shi ake subhanallah makwabcin shi ma ya ɗauke shi to a zuba ma yara ido a ga ina za su je inda inda inda shawara ta yara a sa su a mota su je gidan yan uwa kawai dangi suna kai ziyara a sa su a mota su da gida su zauna ya fi alkhairi a irin wannan zamani na fitan zamani na musibu zamani na bala'i don manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan fitina ta yawa wanda yake zaune a gida ya fi alkhairi ga wanda yake waje yara su zauna a gida su yi su a gida in akwai dangi da za su ziyarta a ɗauke su a mota a sa su a can ɗin su gama sannan kuma a dawo da su wannan shine fatanmu na alkhairi sannan kuma kada ku manta da izinin Allah subhanahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullah wanda ya azumin watan ramadana din nan sannan ya biyo da kwana shida na watan shawwal wannan ranar yau ne daya ga watan shawwal cikin wannan wata mutum ya azinci wata shida kwana shida na shawwal aka hada da wata ramadan to kamar ya yi azumin wato wata ɗaya a shekara ɗaya guda ne gaba ɗayanta ga wanda ake bin su bashi kuma su fara ƙaddamar da bashin matukan sau'in suka gama biyan bashin kwanakin shawwalin za su ɗauke su su biya wannan kwana shida amma in suna ganin ba za su jinkirta biyan bashi ɗin to sai su fara da kwanakin shawwa saboda su lokacinsu takaitacce ne lokacin biyan azumi kuma lokaci ne mai tsawo har watan da na baɗi insha Allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya Allah Ubangiji ya karɓa mana ibadanmu Allah Ubangiji kada ya sanya mu cikin amilatun nasiba wanda sun yi aiki sun yi aiki sun wahala amma tasla naran hamiya daga ƙarshe kuma ba za a samu riban wannan aikin ba a koma makoma ya to wuta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce rubba sa'imin laysa lahu min as-siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min min qiyamihi illa sahar yawanci ma wanda suka yi azumi akan samu wasu ba su da ladan azumin sai yunwa da suka sha waɗansu kuma da aka yi tsayuwar dare da su ba su da ladan tsayuwar nan nasu sai dai hana ido bacci da aka yi Allah Ubangiji kar ya rubuta mu kada ya kaddara mu kada ya sanya mu ciki waɗannan mutanen Allah Ubangiji ya tabbatar mana da abin da muka yi a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu yawma malayin yanfa'u wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim barakallahu fikum ayi sallah lafiya a cashe lafiya kada a manta da yadda ya salloli dai na farilla wani sa'i yawon sallah in ya ɗauki mutum sai ya manta ma an yi azahar ko an yi la'asar to Allah ubangiji ya datar da mu ya mana albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh